وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da uku ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga Lajima road angwani mijiyare kaduna a wannan ƙasa ta Najeriya. ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan Ramadan bara mun kwana a shafi na 63 ba mu samu daman cike littafin ba to bana muna fatan mu ƙarasa littafin sai muka ɗauko muraja'an littafin inda muka kwana a jiya a fakara ta sha ɗaya a ƙarƙashin shafi na hamsin da malam ya ce ma ya jibo alasa'ini tarku akwai ababen da wajibi ne ne azumi ya basu in dai kana so azumin ka ya samu karbuwa a gaban Allah to dole sai ka bar wa'annan abubuwan in kuwa ba haka ba to kana kishin ruwan banza ne da yunwan banza kuma kana da laifi a wurin Allah sannan kuma baka da lada abu na farko daga ciki shine ƙaunar zuwa ƙago ƙarya in mutum na azumi shi asali ma ka ƙago ƙarya laifi ne babba a wurin Allah to muninsa kuma idan mutum na azumi ya yi shi shi ma yana yi wa azuminsa giɗi har ya kai matsayin azumin babu shi kasan mutane a yau don su ƙago karya su jingina wa uwansu abu ne mai sauƙi saboda abin duniya musamman idan mutum na da hali mawadaci ne ko kuma mutum yana da sarauta ko kuma mutum yana da mulki sai kuma masu ilimi wannan fitinar ta fi yawo a tsakaninsu shi mawadaci za a kawo mai labari ko gulma ko batanci akan wani a cewa na baya kaunanka ko kaza saboda a samu wani abu a hannunsa shi kuma mai sarauta shi ma saboda a samu wani daraja da matsayi a wurinsa za a iya cewa wane na bata ka ko wane na faɗin maganganu marasa kyawu a kanka ko marasa daɗi jazakallahu khair shi ma wannan yana ciki shi kuma mai mulki ba a so wani musamman ma mutanen kirki su raɗe su saboda za su ɗaura su akan abin da zai amfanar su kuma wanda suke kewaye da su mutanen banza ne kuma ba sa so ka yi abin da za a amfana da kai sai su yi abin da ko su faɗi maganganun da zai sa ba za ka yadda irin wa'annan mutanen su ma matso kusa da kai ba balle su ga wani ba daidai ba su gaya maka to kaga irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada a zur wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jalla haja an a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar kago ƙarya ba da aiki da ƙarya da wannan hadisi ne malamai suke suke tabbatar da haramcin mutum ya tsaya yana kallon fina-finai a lokacin azumi saboda dukkan sai kago su aka yi fabrication ne an kago ƙarya an haɗa wannan da wannan saboda Allah ce faɗin ƙarya da aiki da ƙarya kaga mutum ya tsaya yana kallo kaga ya aiki da shi ne ana ganewa kuma za ka ga kafafen sadarwa na zamani hatta abin takaici waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna suna wannan abin ne dalilinsu ai laraba ma na yi ai ba hujja ba ne abinda zai kubutar da kai a gaban Allah shi za ka yi sai a ɗauko wasu mutane a ce an ɗauki nauyinsu su zo su yi wani program da kaza duk wannan bayi da asali a addini manzo Allah ya ce duk wanda bai bar ƙarya ba kuma bai daina aiki da ƙarya ba Allah ba yi da buƙatar rashin cinsa da rashin shansa baya buƙatarsa bi ma'ana kaga mutum yayi ne kishin ruwan banza da kuma yunwan banza ana ganewa yayi wannan Allah ba yi da buƙatar kin cinka da kin shanka saboda kana aiki da ƙarya ko kuma kana ƙarya kaga ta zai dinga warware darajar azumin har ya kai matsayin babu Allah ka kiyashe mu abu na biyu allahu warrafasu wargi wasan banza wasan banza da kuma arrafasu yasassun magana shine batsa kasan shi wani bakin shi sai a hankali duk abin da ya fito zai yaba sani. ne to wannan ana tarbiyyantar da ɗan adam idan kana azumi ba a so kana wasan banza kaga kwallo ya shiga ina masu yin ramadan cup kaga shi ma wasan banza ne mutum yana iya karyewa a wurin lada zai samu ana ganewa masu bada rababan cup abin ta takaici sai ka ga har kudi wasu ke badawa wai a yi supported din masu ramadan cup sannan kuma mutum ya dinga batsa ko yana faɗin maganganu marasa daɗi ya sassun magana shi ma wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu ibn kuzaima da imamu hakim suka fitar daga abu huraira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laisa siyamu min al'akli wa shurbi azumi fa ba wai ƙin cin abinci ba ne da ƙin shan ruwa shi ne azumi innama siyamu azumi kuwa min allagwi wa shine shi ne mutum ya bar wasan banza ya bar yasassun maganganu fa in a ahadun kai da wani zai kalle ka ya zage ka yace ka ci kaza kaza kazanka aw jahila alaika ko yi maka wauta irin na ƙauyawa fa kul ka ce inni sa'imun inni sa'imun ni ina azumi ni ina azumi kenan mai azumi baya faɗin maganan banza mai azumi baya faɗa kuma in an zage shi baya ramawa kana cikin tafiya wani ɗan kabu-kabu ya kira ka ɗan akuya ko shi mafi saukin zagin da suke yi wa mutane ko a ce ma sakare sha-sha-sha ɗan akuya ai zai maka ciwo ko to kana azumi ka amsa ka kyale shi kaga azumi yana baka tarbiyya ga yanayin yadda ake so mai azumi ya kasance da azuminsa Allah ka shirya da mu wani hadisi ma wanzu Allah ce rubba sa'imin habbuhu min siyamihi al-ju'u wal ya yace da yawa daga cikin masu azumi musamman a yau kasan da yake da shi shine yunwan banza da kishin ruwan banza amma bai da lada a wurin Allah wannan hadisi ne Imam Ibn Majah da imamun darami da imamu ahmad suka rawaito da imamu Baihaki daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa abu na gaba na goma sha biyu shine ma yubahu lis fi fi'luhu akwai wasu ababai da aka halatta wa mai azumi yayi abu na farko as-sa'imu yusbihu junuban ya halatta mai azumi zai iya wayin gari cikin janaba bi ma'ana ya tara da iyalinsa cikin dare ba matsala ko da alfijiri ta keto kawai wanka zai yi cigaba da azaminsa saboda ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka kamar yadda ummu salama da nana aishatu suka faɗi a hadisin imam bukhari da muslim abu na biyu as siwaku yin asuwaki ga mai azumi kaga mai tambayan jiya kaga amsanka ka ta fito saboda idan mutum na azumi aka ce ya halatta zai iya yin asuwaki kuma asuwakin nan danya ce ko busassa duka ya halatta in danya ce ai yana jin zarfinsa a nan haka ma in ma busassha ce idan ya amfani da ita yakan ji zarfinsa a nan amma nan bai karya masa azumi ba to da wannan ne malamai suka yi kiyasi haka brush dan mutum yana azumi ya ɗauki brush ya sa makilin ya goge bakinsa bai karya masa azumi ba ana ganewa abu na uku almadmadatu wal kurkuran baki da shakarwa kaji bakinka ya bushe gam kaji miyan ya bushe babu laifi za ka ɗan iya ibo ruwa ka sa a baki ka kurkura ka kurkura sai ka tofar wannan mai azumi zai iya yi matukar ba ya haɗe ba ne haka kuma zai iya shaƙa ruwa ya fyaci mai azumi amma kada ya kai kololuwa saboda mazala cewa balin filistin shaƙ illa an tafi na sa'im ka kai makura in kana alwala wajen shakar ruwa amma banda lokacin da kake azumi ana so ka takaita abu na hudu almubasharatu wal qiblatu lis-sa'im babu laifi in mutum na azumi zai iya sumbatan matarsa haka kuma zai iya rungumanta ya shigo gida ka ce mai sanda zuwa ta rungume shi ko ya rungume ta babu laifi amma wannan da shara'i guda biyu shara'i na farko shine in ba yi da ƙarfin sha'awa musamman ma masu aure a cikin wannan watan an gane samari masu aure a cikin wannan watan sai ka ga mutum baya iya jurewa akwai shekaran da aka kamun tambayan da an sami sabon ango da sabon amarya sun yi kwana tara suna karya azumi da shi da amaryarsa yana saduwa da ita da rana ake tambaya to yanzu yaya na ce sittin so tara shi ne dokar Allah ba wani tawili kawai dokar Allah kenan in kana neman wanda zai je maka tawili to kaje za ka haɗu a gaban Allah da kai da shi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na shatu ta ce manzan Allah yakan sumbace mu yana azumi kuma yakan rungume mu yana azumi ya shigo mu ce mai sanda zuwa ya rungume mu sai ya ce sai ta ce amma fa ya fi kowa kiyaye sha'awarsa a cikinku kana amlakukum li'irbihi ya fi kowa riƙe sha'awarsa hadisi ya inganta daga abdullahi ɗan amru dan as ya ce mun kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zaune sai wani matashi ya zo sai ce ya rasulallah uqabbilu wa ana sa'im yace zan iya sumbatan matata ina azini manzan Allah ya ce yace a kaga shi sai wani dattijo ya zo yace uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya rasulallah datti da yace ya ma'aikin Allah zan iya sumbatan matata ina azumi qala na'am sai manzo Allah ce mai eh su sabban da suke gefe sai abin ya daure musu kai sai suke cewa suka kalli manzo Allah to ya haka tambaya daya amsa kuma daban-daban sai ce li anna shaykha yamliku irbu saboda shi dattijo zai iya mallakan sha'awarsa sai malamai suka fitar da ƙa'ida a karkashin wannan hadisi shine al-hukmu ya ma'a illatihi wujudan wa adaman hukunci yana gudana tare da illansa in an samu an samu hukunci in illar ta gushe hukuncin ya bushe suka ce abin ana samunsa duka fuska biyu ana iya samun matashi amma bai da karfin sha'awa suka ce to wannan in ya sumbaci matarsa ya rungume ta ba matsala ana ganewa akan kuma iya samun dattijo amma yana da sha'awa mai ƙarfi suka ce to hukuncinsa zai koma irin hukuncin wancan matacin tunda illar da ya sa manzala ce mai kada ya sumbata kada ya runguma shine yana da ƙarfin sha'awa to kaga illar ta zama iri ɗaya ko to a nan ba zai yi ba ana fahimta shi matashin da bai da sha'awa kaga shi kenan ba sai ba bayi da matsala in ya sumbace ta a goshi don ya runguma matarsa ba laifi ba ne amma dattijan da shi kuma yana da karfin sha'awa kaga hukuncinsu zai koma irin hukuncin wancan matashin abu na biyar shine tahlilud dam wa darbul ibir allati layi kusan biha at-tadbiya shine ƙiban jini a ɗan ibi jininka saboda ana so a yi test a wani lokaci mutum yana iya tashi ya ce kai yau ya tashi fa ya ji kanshi na mai ciwo kuma in ya ɗanyi ciwo sai dawo dama can sai tafi hagu can sai zo goshi can yi sai zo keya can kuma sai ɗan sauka kaga yanzu wannan kuma ciwon kan ba zai yana shi azumi ba kaga yana bukatan zai ji asibiti ko kuma za a gwada mai jininsa to dan jinin nan da aka soka sirinji aka dan yi ba ya halatta saboda ai za a gwada jinin ne a gani shin malaria ce ko typhoid ke sa ana ganewa shi wannan ba matsala haka kuma yi wa mutum allura misali bayi da lafiya ya samu sauki amma yana karban allura ila alluran typhoid duk bayan awa shida zai joye yi na kwana hudu ko na kwana shida ya yi kwana hudu ya samu sauki kaga sura kwana biyu kwana biyun ya shiga cikin watan ramadana kuma yana da lafiyar da yana jin karfin da zai iya yin azumi to kaga zai azumi kuma zai je ya yi alluran ba matsala ba ne tun da alluran ba glucose ba ne kuma ba abinci ba ne kuma ba ruwa ba ne aka kara masa don dai kawai allura na magani wannan baya karya azuminsa ana ganewa sannan alhijamatu abu na shida yin hijama shine kufin shine kaho kenan to shi ma wannan babu laifi da a farkon musulunci in mutum ya yi azumi ya yi ƙaho manzan Allah ke ce mai ya warware mai ya warware azuminsa azumin ya kari shi ma wanzamin da ya mai kawo manzala ce azuminsa ya kari afdar alhajimu wal mahjumu da wanda ya yi kaho da wanda ake da wanda yake masa kahon duka azuminsa ya kari wannan a farkon musulunci kenan daga baya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma ya yi kamar yadda hadisan abdullahi dan abbas ya yi ishara wanda imamul bukhari ya rawaito manzo Allah ya yi kaho yana azumi to kaga dan ni na kira wanzami na ce zai min kaho kakka ce azumi na kare ana ganewa ba matsala bane abu na bakwai shine zauqut ta'am wannan karatun na iyayen mu mata ne halaccin dandana abinci kaga in ta hada maka zobo kaga za ta sa siga kila kai mutum ne wanda baka cika son siga sosai ba ko to kaga dole ta ɗanɗana ta ɗan ibo sai ta ɗiga a harshen ta, harshe yana da alaƙa da ƙwaƙwalwa da zai iya ba ƙwaƙwalwa sain cewa wannan sigan ya yi ko bai yi ba idan ta gama sai ta tofar da niyanta ta sa ruwa ta kurkura bakinta shi kenan azumi ya yi ko kuma miya tana miya ta ɗan sa gishiri ta ɗanɗana ta ji a harshenta in yayi ai za ta ji ta sa magi in yayi za ta ji shi ma wannan babu laifi a shari'a mata za ta iya yin haka wajen ɗanɗana abin sha ana ganewa? to abu na takwas wanda ya halatta mai azumi zai iya yinsa shine alkuhulu wal qatratu wa nahwihima mimma yadkhulu al tozali da ake sawa ba wani yana sa tozali ba kila yana da ɗan ciwon ido yana ɗan sa tozali to shi ma dan yana azumi ko da yayi kaki ya gansa bai karya azumin ba wal da kuma eye drop da ake ɗigawa ai in aka sa za ka ji wani a makoshinka ko to wannan ba abinci ba kuma ba abin sha bane ne shi ma wannan in mutum yana azumi don ya sa eye drop kila bai da lafiya ya ga kwantsa idansa ya je asibiti ya je eye center aka ba shi wani magani aka ce dinga digawa da safe da rana da daddare to in ya diga ko da ya ji ɗanɗanan wannan maganin a makoshinsa bai karya masa azumi ba ana ganewa haka eardrum an gane mutum ya ji kunyan shi ya toshe a bashi zaitun a ciye dan diga ko a bashi magani a diga masa shi ma wannan babu laifi baya karya azumi abinda aka diga masa a kunne haka fata wannan tazo daga malaman musulunci ibnu taymiya a cikin haqiqatus siyam nasa da ɗalibansa ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul mi'ad fi hadi khairul ibad haka imam al-bukhari a cikin sahihinsa ya nakalto daga magabata yake cewa walam yara anasun anas san malik wal hasan da hasan al-basri wa ibrahim an-nakhai da ibrahim an bil qu'li lis-sa'imi ba'san dukkansu ba sa ganin mai azumi don ya sa tozali azuminsa ya kare ba sa ganin haka abu na tara sabbul ma'il bari da alar ra'asi wal intisar zuba ruwa mai sanyi a kai saboda zafin rana ko azumi ya jika ta mutum ya dan ibo ruwa ya watsa a kansa ko kuma ya dan yi wanka saboda ya dan ji sanyi-sanyi wannan baya karya azumi kaga waɗanda suke kasashen larabawa lokacin azumi zaka ga ana zafi kuma temperature ɗinsa na high don yana kaiwa 60 to kaga temperature idan ya kai 60 kaga dai a Najeriya ranka ta gab babu wanda temperature shi ke wuce 45 Maiduguri Yobe Adamawa sabkwato ko su ne suka fi ko ina zafi to ba sa wuce nawa 43 44 in ya yi wuta kenan in kuma ya yi wuta shi ne ke kawo 45 to wannan normal weather ne a kasashen Laraba 45 ba fara zafi ba eh ba fara zafi ba don muna jami'a ba zan manta ba za ka ga tuntun ya fado ko yana saboda bala'in zafi za ka ga yana shisheki wani daga nan ya tafi kenan saboda bala'in zafi kana tafiya za ka ji ka yadda ka san ana sa wuka ko reza ana ke kama baya saboda bala'in zafi ba milo shi ne wanda sai ya ji ruwa mai zafi yake narkewa ba to bayan la'asar karfe biyar in ka buɗe famfo ruwan milo za ka iya tada shi ma kuma lafiya lau zafin ranar haka don ana ba da announcement ba a so mutane su fita da rana saboda bala'in zafin rana kuma haka mutanen nan ke rayuwa to kaga in an samu irin wannan zafin babu laifi mutum zai iya watsa ruwa abdullahi dan umar dan khattab ya jika rigansa da ruwa ya sa a jikinsa saboda ya dan samu ne sanyi-sanyi akwai wani abu da suke yi a ƙasar larabawa saboda zafi kaga roban nan na suwan wata ina aka same shi kaga buhun algarara sai a ɗinka shi daidai size ɗin wannan roban sai a sa mai tabo a ciki in aka sa mai taɓo a ciki sai a sa roban sannan sai a zuba ruwa sai a rufe in ka ba shi awa ɗaya zafin rana ya taɓa shi wallah in ka sha zaka ji kaman daga firiji ka dauko shi zai sanyi haka ake yi ko kuma famfo sumbur famfo sai a gina shi da block in aka gina shi da block block din sai a sa mai rami ramukan blocks din nan irin bricks din nan sai a sassa rami a ciki sai a ka bude ruwan zai dinga shiga ciki sai a sa tabo a ciki to wannan taban zai taba famfan sai ya sa in ka bude zaka dan ji sanyi sanyi sannan anguwanni haka zaka ga wasu suna ajiya firij famfo ne mai firij kawai in ka zo sai dai ka bude ka sha wasu kuma suna ajiye aziyar shine randa za a sassa shi a hanya in ka zo wucewa kawai sai dai ka bude ka sha garin da za ka zo wucewa ga zobo rodo kyauta an ajiye kawai sai dai ka buɗe ka sha an sa mai kankara saboda zafi ko alkama a yi jus ɗinsa ko kuma arde shi ne tsaniya an yi jus ɗinsa sai a ajiye maka sai ka dinga sha ka zo wuce akwai sai ka ana mace ma bismillah ne ka zo ka sha kowa na neman lada abu na goma sha uku Allah yana nufinku da sauki baya nufinku da tsanani shine yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaga matafiyi abu na farko shine matafiyi matafiyi zaka yi an baka halaccin ka ajje azumin ka koda ba zaka wahala ba shari'a ne ta baka saboda haka kada ka ga wani mutum ya tafi daga nan zuwa Zaria ya ce ya ajje azumi ka fara zagin shi ka ce wani irin san banza ne wannan a shari'a ta ba shi halaccin yin haka in ya ga dama ya ajiye in ya ga dama ya yi ko da ba zai wahala ba ba shara'i ba ne sai zai wahala amma in zai wahala a tafiyan to haramun ne ya azumi dole ya ajiye azumin amma wannan zaɓi ne aka ba za ka wahala ko ba za ka wahala ba duk inda za ka yi tafiya an ba ka dama in ka ga dama ka ajiye azumin in ka ga dama kai azuminka amma in kana daga cikin mutanen da bayan azumi azumi na musu wahalan yi sai malamai suka ce to anan ba za ka ajiye ba saboda kada a sa ai daman me yasa shari'a ta baka rangwame saboda ai zaka iya yi wani lokaci to kai daman baka iya yi sai na gama gari wannan ma saboda na gama gari ne na mutane yasa kake iya yi amma ka kurin ka ce zaka yi azumi yana wahala akwai mutane haka zai ce ma azumi in da ya wuce na farilla shi ba zai iya yi ba to kaga irin wannan shi ma yana ciki abu na gaba shine mara lafiya shi mara lafiya an bashi dama in yana cikin halin rashin lafiya ya ajiye azumin ya sha magani ya ci abinci saboda ya samu ƙoshin lafiyar da zai rama daga baya faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra Allah ce duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ko a halin tafiya ya ajiye azumin to ya rama ya kidaya wata wasu ranakun da ba wannan ranan da ke cikin watan ramalana ba ya rama to baka da lafiya wani zaka ga bai da lafiya zai ce a ah, shi fa zai azumi shi bai tsaya ya samu lafiyar ba kuma bai ci abinci ba ya sha magani don ya samu lafiya wanda kila rashin lafiyan ba ta fita kwa masa kwana biyu kwana uku zuwa biyar ya samu sauki kaga zai ci gaba da azumi sai ya ce zai yi haƙuri sai ya kwalafsin sai ya watan ma gabaki dai ba cikin hayyacinsa to kaga shi bai hikima ba hikiman da ya sa shari'a ta ce ka ajiye azumin yanzu misali ka dan fara jin rashin lafiya sai aka ce ma to ka ajiye azumin kaga ka sha magani ka ci abinci don ka samu ƙwarin gwiwa da lafiya ka ci gaba da ne bayan kwana biyu kaga za ka sami ƙarfin jikinka sai ka ci gaba da azumi amma in ka ƙi ka ce za ka yi ta lallaɓawa sai ka zo ka yi jifar gafiyar ɓaidu kai ba ka sa azumin ba abinda dudu kila rashin lafiyar da bai fi a ce ka daɗe sati ɗaya ba sai ka yi wata ɗaya ko biyu a kwance kaga ba hikima kenan wannan shine sirrin da yasa shari'a ta ce mara lafiya ya ajiye azumin sai ya kidaya wasu kwanaki ya rama abu na gaba shine alha'ib wan nufasa mata masu al'ada da kuma masu jinin biki kaga mace mai al'ada dole za ta ajiye azuminta daga baya ta rama ita kuma mace da take cikin jinin biki ita ma dole za ta ajja azuminta kuma dole za ta rama a wani kwanaki da ba su ba abu na na الفاني أبو نقب نهبكنا الشيخ الكبير الفاني والمرأة ajuz tsoho tukuf tukuf da kuma tsohuwa da ta manyanta su kuma shari'a ta musu rangwame wanda ba za su iya yin azumi ba saboda tsufa kaga za su koma kaman yara har kuka sai ga mutum ya fashe da shi saboda ba zai iya jure yunwa ba shari'a ta ce ya ajiye azumin a ciyar a makwafan kowace rana miskini kuma yana da ladan azuminsa ya faru ga anas dan malik shekaran da ya manyanta shekara ta zo masa shekaran an yi azumi talatin ne kuma ba zai iya yin azumi ba sai da ya tara kwanaki a rana ta talatin sai ajiye mudunabu guda talatin ya ba ne saboda manyan ya tsufa da ba zai iya yin azumi ba shine hadithin abdullahi dan abbas yace ash-shaykhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskin miskinan dattijo da dattijuwa wanda ba sa iya yin azumi saboda tsufa to su an ce su ciyar a makwafan kowace rana miskini wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito sa a sahihinsa imamu darul kutini a ƙarƙashin tafsirin wa alallazi na yuƙiƙunahu fidiyatun ta'amu miskin sannan abu na gaba shine na biyar alhamilu wal mace mai ciki da mace mai shayarwa su wannan macen da take da ciki kuma take shayarwa amma za ta iya azumi kuma ba zai walar da ita ba kuma ba zai cutar da ɗan da take shayarwa ba ko ko take da cikin ba to wannan wajibi ne za ta yi azumi amma macen da ba za ta iya yin azumi ba saboda cikinta ya yi nauyi kuma yana wahalar da ita ko kuma tana shayar da yaro idan ta yi azumi nonanta na ɗaukewa yaron ya jigata ita ma ta jigata to wannan mata shari'a ta mata rangwame za ta ajiye azumin za ta ci abinci ta shayar da wannan ɗanono nan kuma ta ciyar a makwafan kowace rana miskini ba za ta rama azumin ba duk da wasu daga cikin malamai na musulunci kamar malikiya suka ce za ta zo ta rama wani lokaci amma magana mafi inganci babu ramuwa a kanta saboda hadisin anas dan malik alka'abi wanda ya ba da labari cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun yi tafiya wata rana aka yada zango manzan Allah ya kira ni ya ce mai udunu ya ce mun matso na matso sai ya ce mun kun zo ka ci abinci sai na ce mai inni sa'imun kai ya ma'aikin Allah ina fa azumi sai ce udnu uhaddithuka 'ani as-sawm kamar tsohon baka labari dangane da azumi aw siyam shakkur rawi yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala wada'a 'ani al-musafiri shatru as-salah Allah madaukaki yayi rage wa matafiyi rabin sallah daga hudu zuwa na biyu haka ne wa anil hamili wal sawm haka ita ma mace mai ciki da mai shayarwa su ma a azumi an daga musu kafa sai Anas dan Malik al-Ka'abi yace wallahi laqad qalahu man nabi sallallahu alaihi wasallam naran da Allah manzo Allah ya faɗa haka au kilaihima au ahaduhuma yace duka guda biyun nan ko ɗaya daga cikin nan na rantse maka da Allah manzo Allah ya faɗe shi sai ce fa ya lahba nafsi ya ce ya kai tona Allah akuna fa'intu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam yace kai yi asara da na ci abincin nan da manzala ce mu in in ci ranan na kici yanzu da yake ba da labari ya ce sai da na nayi kai da na ci wannan abincin a wannan lokaci amma ban ci ba abu na gaba shi ne gabar da muka kwana a bara kenan shine al-iftaru yin buɗe baki ga mai azumi mata yuftiru sa'im yaushe ne mai azumi yake ajja azumi qala ta'ala Allah madaukaki ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl ku cika sa azumin ku zuwa faduwar rana shine al a wannan aya وفسره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باقبال الليل وادبار النهار من ذا الله يا فسر wannan aya صلى الله عليه وسلم da fuskantowan dare da juyawa na baya da yini yake waqtifa'u fa'u ash-shams da boyuwan ƙwallon rana idan ƙwallon rana ta buya rana ta shi kenan lokacin buɗe baki yayi وقد أوردنا ما يجعل قلب المسلم المتبع سنن الهدى مطمئنا ya ce mun zo da malam suka ce mun zo da abinda zai sa zuciyar musulmi wanda yake bin sunnonin shiriya ta Manzon. Allah sallallahu Alaihi wasallam ya samu natsuwa a kai fa ya abdallah ya kai bawan Allah hadhihi aqwalu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'annan sune zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baina yadayka kad qara'taha gaba gare ka ka karanta ta wa ahwalahu da halayyarsa lam ta'ud takhfa alayka a halayyar da manzo Allah yake ciki bai buya gare ka ba wa kadi alimtaha alhali kuma ka riga ka yanzu wa af'alu ashabuhu radiyallahu anhum da aikace-aikacen da sahabbansa suka yi Allah ya kara yadda a gare su kadi absartaha gashi ka ganta a ilmance ka santa faqad ittaba'u ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi sallam al ƙudwatu habwal qudzati bil qudza su fa sun bi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don koyi sai ya ce habwal qudzati bil qudza kamar yadda ake tsara asabari a jera shi ko haka suka bi kaga asabari ai soka ke yi ko haka to kaga a jere to duk mazala yana yi su ma yi suke yi ba wai a wannan kaza ne yi suke to mu ne yanzu an yi sai ce ai sunnonin na da yawa wanne za ka yi wanne za ka bari an ce abinda manzo sai ce akai wannan kun cika da Allah ne a ciki su sa bai ba haka bane sai dai manzo Allah bai yi ba yana yi rafi mu kuma yau in ka ce sai mun ce ai wannan shi kullun ya ce sai an yi kaza to a kake bi ana ganewa malam yace ce abdur razzaq fil musannaf imam abdur a cikin al musannaf nasa hadisi namba ta 7591 bi isnadin sahahahu al hafiz da isnadin da Imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi fil Fath a cikin Fathul Bari mujalladi na hudu, shafi na 199 wal Haythami da Nuruddin al-Haythami fi Majma'u zawaid a cikin littafinsa sa Majma'u zawaid wa mamba'ul fawaid mujalladi na uku, shafi na hudu, an amru bin Maimun al-Audi daga amurdan maimun mutumin audi قال yace كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا الله yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi su suka fi kowa gaggawan yin bude baki kuma su suka fi kowa jinjirta sahur buɗe baki ana kiran sallah za su yi buɗe baki sahur kuma sukan jinkirta ta sai gab da kiran sallah da minti goma sun gama to wani tun karfe ɗaya za ka ga ya tashi mai kake ce sahur shi sahur yake sai kuma ya kwanta da za ka jinkirta ta haka manza Allah yake yi wani kuma ya ce shi baya cin sahur don in ya ci sahur yana jigata to in kai haka kai kuma ka rasa alkhairai masu ɗimbin yawa don Allah da mala'ikunsa na musamman suna yi wa duk mai cin sahur salati to kaga waye asara mutumin da yake ci ko manzala ce yi sahur ko da da ruwa ne ka zuƙi ruwa haka bismillah da niyyar sahur ya fi maka alkhairi da ce kwata-kwata kai baka cin sahur sai ta'jilul fitr gaggauta bude baki fa ya akal iman ya kai dan uwa mai imani alayka bil iftari idha gharabat ash-shams na hore ka da yin bude baki duk lokacin da ƙwallon rana ta fadi wala ibrata bil humrati ash-shadidati al-baqiyati fil ufuq kakka lura da jajajan da ya rage a sama ka sama lokaci zaka ga saman yayi dan yi jajaja ranar da ya ta faɗi ya ce kai ka rudu da wannan fafi zalika ittiba'un li sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam a cikin haka akwai bin sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatun lil yahudi wan nasara akwai kuma saba wa yahuda da nasara fa innahum yu'akhirun saboda su ba sa yin buɗe baki sai can gari yayi duhu suna jinkirtawa wa ta'khiruhum lahu amadun su jinkirta buɗe bakinsu su suna da lokaci wa huwa zuhurun najm wai sai taurari sun fito irin na 'yan shi'a ba sa yi wai sai tauraro ya fito wai ba haka ba za ce ma azumin ka bai yi ba وفي اتباع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لن يتي أتكم بن حنيا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ونهج da kuma tafarkin sunnarsa ibrazun li din akwai bayyana daraja na addinin musulunci wa atizazun bima nahnu alayhi min huda kuma ɗaukaka ne da abin da muke akai na shirya narju an jami'a alayhi thaqalan malam yace muna fatan da mutum da aljanu su haɗu akan yin haka wajen bin dokar Allah wajen buɗe baki da gaggawa wa yubayyinu zalika ahadithul mustafa sallallahu alaihi wasallam fil faqarat fil atiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi bayani akan sa a gabobi masu zuwa kamar haka a wannan gaban sai mu tashi gobe in Allah ya raya mu akan na farko yanda za mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuni wajen gaggauta buɗe baki da kuma jinkirta sahur Allah ya mu daji. in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah kafin ladan ya kira sallah na'am a'a mace mai ciki guda biyu ne akwai mace mai cikin da tana da ciki kuma za ta iya yin azumi ba ta da matsala to wajibi ne ta yi azumanta ana ganewa akwai kuma macen da take da ciki ba za ta iya yin azumi ba saboda yana wahalar da ita kuma cikin ma zai wahalar da ita to irin wannan ita shari'a ta mata rangwame ta ajiye azumin ta ci abinci in aka kai azumin ta ciyar da miskini ba ramuwa a kanta an gane yawa akwai kuma mace mai shayarwa da tana shayarwa kuma lafiya lau za ta iya yin azumi to wannan dole ta yi azuminta akwai kuma mai shayar da in ta yi tana azumi kuma tana shayarwa ba za ta iya kai azumin ba za ta wahala ɗanta ma zai wahala to ita ma wannan shari'a ta mata rangwame ta ajiye azumin ta ci abinci saboda ɗanta ya sami abin da zai samu na cin abinci ita kuma za ta ciyar a makwafan kowace rana miskini babu ramuwa a kanta an gane yawwa amma in ita za ta iya yin azumin kuma tana azumi za ta iya sharawa kuma baya walar da ita to dole ta yi azumi ba za ta ce ita ma za ta bi wancan ba wancan rangwame ne ga waɗanda ba sa iya yi an gane ba kowa ba na wa alaikumussalam

in dai tana cikin wanda shari'a ta mata rangwame to dole ta ajiye ta fi rangwame sauki ne shari'a ta kawo amma in tana cikin waɗanda lafiya lau za ta yi azuminta to dole ta yi ko da wani dalili ya sa ta ajiye azumin to za ta rama in ba ta iya yi ba za ta ciyar ne a makafan kowace rana in ba ta iya yi ba saboda ciyar wata, ah, cikin da take da shi wannan rangwame ne shari'a ta bada ba kowace ba an gane kasan su mata akwai san banza sai ka ce an ce mace mai ciki saboda haka kawai ita ba a ba kowace mace eh sai za ta ciyar ne da mancan shari'a ta ce ta ciyar ne na amin Allah ya shirya sarki olsa kala biyu ne akwai ulsan da idan ka sha magani ka ci abinci za ka kai ka lafiya lau in ulsan mutum irin wannan ne to wajibi ne zai yi azumi kuma zai sha maganinsa ya kiyaye ya yi azumi ba yi da rangwani amma kuma akwai ulsan da ko da ya sha magani kuma ya ci abinci ba zai iya kai shi ba shine layur yurja uhu ba a san lokacin da zai warke ba shi wannan shari'a ta masa rangwame ya ajiye azumin ya dinga ciyarwa a makofan kowace rana miski haka tsarin yake na? eh a zai gane maganan sai mutum yi kansa adalci wanne ya fada ciki na'am na'am rashin lafiya eh a'a za mu zo karatun macen da ba ta da lafiya ko mutumin da bayi da lafiya lafiya lau sai fara azumi lafiya lau aka fara da shi gab da ƙarshen azumi sai rashin lafiya ta kama shi da rashin lafiya ya kama shi kwana ɗaya kwana biyu kwana na uku sai ya rasu shin wannan za a rama masa a'a tun da dama Allah ce ba man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bayi da lafiya ko yana halin tafiya ya ajiye azumi bayan azumi da wasu kwanaki ya rama to shine ma kai bayan azumi ba to ina magana ramuwa babu kuma da zai kai bayan azumi rashin lafiyar tun daga wannan lokacin bai tsaya ba har ya mutu shi ma babu ramuwa a kansa amma da rashin lafiyar zai samu sauki bayan azumi akai irin wata ɗaya kuma sai wani rashin lafiyar ya ƙara zuwa sannan bai rama wancan ba ya mutu to dole a rama masa wannan an gano wannan wannan shine bambancin da ke tsakanin kowanne daga ciki Allah ya sa mu dace kai ne na ƙarshe na eh zai iya ba mutum mujannabi guda talatin mana wani mudu talatin nawa ne a gidansa wani gidan fa mudu bakwai takwas ake dafawa a rana to mudu talatin nawa zai kwana nawa zai an gane balle mu za ka ga mutane na da yara da yawa wani yana da arba'in wani na da hamsin wani na da kaza an gane ni na zauna a saudiya a gidan wani malami yaransa talatin matansa biyu yaransa talatin na zauna a gidan malamin a makka wata shida na zauna a gidansa kuma ikon Allah duka yaran nan talatin sun haddace ƙur'ani limamai ne ma a fa'in da sauran wurare bakin fata ne ɗan najeriya <laughs> eh, ba wani abu ne ana samun haka akwai wani malami na dr siddiq yana makka kuma yana karanta a masallacin ka'aba matansa hudu kuma balarabe ne eh <laughs> malami na ne Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yanda Allah ya fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azabta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai tausasa zakatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roko ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarace su da basu suka a cikin mu Allah muke roko ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin bashin nan da ke kansu ya Allah muna roƙonka karka karɓa rayukansu da bashi a kansu ka ba su ikon sauke wannan nauyi ta inda ba su taɓa tsammani ba mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗaure niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa maƙwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna rokonka ka azarta mu da 'ya'ya na gari wa'anda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna rokonka. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya